izi kamar yadda mata suke ta shela ake ta yaba i'i e e. turawi fata ke kin ji me yake faruwa kuwa wai wai wai babban magana imra'atul azizi turawi fata an nafsi in an je can ma imra'atul azizi to ita ma ta ji maganar yayi yawa sai kai ku zo gidan ku gan shi mana ku zo ku gan shi ba ku gan shi bane ai ta kuke yaba i'i ka gwanin shi ne ma ko ke mata akwai ne akwai surutu yanzu surutun ya bar gurin mata ya dawo gurin wa ya dawo gurin mu mu zuwa kenan ya dawo gurin maza su ne a bakin jiki, su ne a ƙarƙashin bishiya sai a ji maganganun daga gurin su yake faruwa amma da na san dai mata sun ci gulma da da ma yanzu matan sun ce kai maza sun wuce su ba la haula wala quwwata illa billah والله يا جماعة فكر شيء ملا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من يريك سوءا إلا إلا أن يسجن أو عذاب أليم أجي ممكن يكون da ta nemi annabi ka duba kowace kalma a cikin kowace ayar ta nawa kenan a 23 ita ta neme shi allati huwa fi baitiha kuma shi yana gidan ne shi dan gidan ne a gidan yake zaune an nafsihi ta gane ne kuma ga shi wa zallaqatil abwaba duk kofofi gaba ɗaya ta kuku ne kuma ga shi wa qalat la kai nake jira tana shagge aji kuma ga shi ta ci azo sai ma hazan ba ga shi kuma saurayi ne ga shi ba wanda yake kallon shi gashi kuma shi bawanta ne kaga za ka yi a yi a rufe magana kuma ko mai gidan ma yanzu bai kama su a bakin kofa ne ya iya yi ba abin da ya yi idan ya gane cewa annabi yusuf ne mai gaskiya Ya shi kenan falamma ra'a qamisahu qudda min duhuri tabbas annabi yusuf ne mai gaskiya qala innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azim kawai sai kalli annabi yusufu a an hada ba na son sake jin wannan magana ke kuma wasafiri in zalle ci kunti min al shi ne na abin da oga yi ba mutum hajji ya mana ya kamata ya ɗauki mataki ne mai ƙarfi mana shi ke nan ba yusufu a an hada ke kuma wasaf ƙasar manya ba sa san dogon magana irin maganan manyan nabi yusufu arizu an hada sai kuma sai kuma da li Ya yi kokari ma ce innaki kunti min al-khati'in shi ke nan ba amma ka ji yadda suke zakewa magana magana magana oke to mafi? ji wastabaqa al-baba sai suka yi musabaqa ya falle a guje ita ma ta bi idan tana jawo shi ne shi yana kucewa shine wata baka sai suka yi musabaka rigegeniya wata baka baba ku ta je ta kusa da shi wa qaddat qamisahu amma min dubure sai ta yaga rigen shi ta baya shi yana gudu da eh, ita kuma tana jawowa da ta jawo rigar sai amma rigar sai Allah ya sa ta kece ta baya wannan shi ma a gurin jami'an tsaro babban hujja ne ana buɗe ƙofa kuma wa alfa ya tubiyu gaba ɗaya kitimin sanyi da ha sai ga mai gidan kuma ladan ba sauri sai ta fara surutu kawalat me kun bari to me yake faruwa me gidan ta me yake fa ina قالت ما man arada bi alika su'an ai illa أن يسجن wa dabu أليم annabi yusuf gina kallon wai me ya sakamakon wanda ya nufin iyalinka da barna da zina sai ta bada option kawai da sauri ai illa an yi zana ko a ji a kunne shi ne a ji haji ko أو عذاب أليم كو أدكا شيء يزو ما كان دميت يا فاري راجي شيء الذي يقول ها آه، قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي يوزو هذا قال الذي يقول ما كان شيء كوي هي إتت راودتني عن نفسي إتوالله تنميني بانيني ميتوالله kaga ita tana cewa a ah, shi ya neme ta shi kuma yanzu ya ce a a hiya qala hiya rawadatni an nafsi ita ta neme to kaga yanzu kai ne alƙali yaya annan sallallahu ya fara ya fara ya gaya mana bayan bala'i ce albayyinatu ala almudda'i hujja yana kan wanda ya da'awa ne yanzu ita da farko ta fara da'awa shi yanzu ya kare kanshi ne ma jaza'u man arada bi ahlika su'an kaga ita dai da'awa sai kuma ta bada a ina mafita illa an yujjana kawai a daure shi kawai daure shi kawai Hau azabu na ko a casa shi sai a yi rawa da bi annabi yanzu wa zai kawo hujja kenan ita hujjar mai take da shi akan shi ne mai meta shi akwai hujja a cikin shi zallata wa shahida shahidu wa shahida shahidun min ahliha كان قميصه إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين التي وشهد شاهد من أهلها wani daga cikin iyalanta wannan sai ke nuna maka a shahadatul qari kamar da zamu karanta daga cikin fa'idojin shaidan makusanci akan makusanci ya fi ƙarfi fiye da shaidan wanda yake manisanci akan makusanci hmm? shaidan ɗan gida shine ba da shaida to wannan shaidan waye ne shi walil ulama'i qawlan fi hadha shahid to wannan shaidan Allah dai bai baya so ma mu san waye kawai shahida shahidun nakira kama malaman tafsiri suna bin diddigi wai dan karamin yaro ne ko babba ne hal huwa insanun mutum ne ko ni kake tai magana hmm? yanzu a wajen ayyana shahida shahidin min aliha akwai maganganu uku na ɗaya ibnu ammin laha kabir dan babban da ne babba mai gemu alhamdulillah shi ne ke ba da wannan shawarar wa shahida shahidun min aliha to a duba a duba a ba za a ce ita tana cewa shi ya neme ta shi ya kuna ce ba ni ba ne in kana qamisuhu qudda min qubulin sai aka fara tura mata ƙasa tara mata a duba rigan shi in ya yaje kuma sun daga sun ganye rigan ta baya yaje amma mu duba rigan shi in ta yaje ta gaba fa sadaqat ha excellence ta yi gaskiya wa huwa min al-kadhibin shi ƙarya yake kaga tunda ita ta fara magana to a fara danganta gaskiyar gare ta bana wannan shine ana amfani da karina ke karina to wannan mutumin shi waye ce a ah, babban mutum ne gaskiya wai kun ce a a wani dan karamin yaro ne a tsimman goyo ya buɗe baki ya yi magana a suna cewa mutane hudu suka yi magana a kan tsimman goyo hmm? to wai daga ciki akwai wannan shahidu yusuf amma hadisin laisa bi sahih kar ma ka shiga wani isra'iliya kana kama kame don mutane su ji daɗin labari ba shi da inganci an gane wannan wani suka ce a rigar ce ta yi magana haza shi ma arrazi yake cewa haza fi ce ba wannan ma ya fi na biyun rauni wani sun ce yaro ɗan ƙarami to bai inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaro ƙarami bane ya ba da shaida wani sun ce a riga ne هاتوا وشهد شاهد من آلها لأن القميص لا يوصف بهذا شهد شاهد من أهلها أن الله يهتك وشهد قميصه شيء هذا وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إن تكفى هذه to ai kaga shi ya neme ta kenan kicikicin ya zai sadu da ita ye ya yaga rigan shi ye ya ga wannan shi eh fa qad qad wa huwa min al kadibi to in kana qamisuhu wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadabat wa huwa min as-sadiqin Allah mai girma da kaka yake cewa in kana qamisuhu qudda min duburin kaman an duba rigar ta yage ta baya ne ha excellency ƙarya nake ta gari sai aka tuma mata ƙasa rigar ta ce ƙarya nake sai a kuma ku da kunya kuma a ɗaure ku ta ce fasada fat sai aka fara fasada fat ga azancin magana azanci mu daina zafin kai zafin kai in dinga nutsuwa tukunna wanda yake hikima yi magana in yi wawa ne kaga sai yi shiru tukunna karka je ga gaban gwamnati kana mai wawa ya ce ku talla mai mali ku wanka mai mali ku daure shi na gwamnatin saurayi in ce wa zai addu'a wajen karsuwa ne a nan Niger kawai ga manyan malamai fa da rawani ba kawai ya tashi wai shi ma zai addu'a sulafi gwamnati koya mai hankali a ka bari da tawon malamai su yi addu'a ma kai malami ne a yi ba a dinga nutsuwa samari a dinga nutsuwa wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa Bat, wa huwa min as-sadiqin mu duba uslubin magana anan an ce dubur an ce qubul qubul dubur qubul dubur kishiyoyin juna ne sannan kuma Allah mai kuma suka ce fa wa huwa min al-kadhibi wa huwa min al-kadhibi sai ayar gaba fa wa huwa min as-sadiqin kadhibi kishiyar ne sadiqi sadiqi kishiyar ne kadhibi wannan sai qur'ani mu duba ayoyin ne ani والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا ما ويدرأ عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين كذا ذكر في القرآن الصادقين وكاذبين وكذبين وكاذبين صادقين أوكي فالله بجمع الكاذب فأما من أعطى واتقى فيمين وصدق كذا صدقه to za ka ga gaba an kawo maka kazzaba kuma wa saddaka bil husna fa sanyassiruhu lil yusra kaga yusra ko to wa amma man bakila wastaghna sai ne wa kazzaba kaga shi ne yake direct da ne kazzaba yake direct da saddaka saddaka yake direct da ne kazzaba to wa kazzaba bil husna fa sanyassiruhu lil usra usra yusra الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق هذا صدقه وفإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا كما يقول لك مثلا كما كان أكلي كما من ما كان أكل إنساني سيما كان أكلي إخلاصي سيما كان أكلي gaskiya ina ga wannan ma yake mu a duba ribanci in ta gaba ya je ta yi gaskiya shi ƙarya ne in kuma ta baya ne ya yi gaskiya ita ƙarya take yanzu dai masu hukuma biyu ba za a taru a ce duka suna da gaskiya ba zai wahala duka suna da gaskiya hmm. جول أصاب تاني باش بكتيا وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصالحين فلما فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه قال إنه من كيدكن عظيم فلما رأى mai gida dai shi yana tsaye a shi ba shi da surutu da yawa shi maganar shi anan me me maganar shi anan shi dai kawai ana yana kallon su ita kuma uwar surutu kaca kaca kaca kaca shi kuma annabi yusuf shi ma ba shi da ba shi da magana ya ce kawai hiya rawa ta ni annabi shi kenan maganar shi yanzu wanda ya kuma su mutu shi ne wa mai ba da yaushe da shi ne maganin shi yabi yawa to shi ne me ya alashi kuma to ma dai a warware magana a gurin za ka ga an yi hukuma wani suka zo gurin za su mutu mutu to falamma ra'a qamisahu qudda min duburin da aka ga rigar annabi yusuf ya ce eh ya juya ya juya da aka rigar shi gaba ta yage fa qala innahu min kaidi kunna mai gida ce ka ka aji a wannan kaidin mata ne inna kaida kunna azim kuma lallai kaidin ku fa babba ne kaidin mata yana da girma sosai inda irin wannan al'amari ne yana da girma sosai to amma kaidin shedan fa inna kaida shaytani kana da'ifa maybe muka zo a sake fasara me ya bambanci wannan da wancan yanzu mata sun fi shedan kenan mu duba ayin da ke inna kai da kunna awi da kuma inna kai da shaifani kana ba'ifa zuwa gobe kenan sai shi mai gida mai yake yusufu yusufu a'rid an hada واستغفره لذنبك إنك كنت من الخاطئين mai gida sarki ya cika yusufu na gane yanzu gaskiya ne yusufu a ariban hada yusuf wannan magana da allah ta share yau kamar irin a share maganar nan sai shiru da bakinka tunda kofar ɗaki ake kaga maganar ba ta a gari ba yanzu daga shi mai gida His Excellency, sai First Lady, sai Annabi Yusuf, sai kuma maybe masu hidiman nan. Yanzu zuwa suka ɗauki maganar suka yaɗa kenan. Shi dai mai gida ba zai so a yaɗa wannan maganar. To kaga maybe wa shahida domin min ahliha. Da wanzu 'yan yara da suke gurin. Ce la, kun ji me yake faruwa kuwa? La, la, kun ji me yake faruwa kuwa? Musamman yanzu lokacin social media. kawai wani zai haka kawai eh sai ƙyat ƙyat ƙyat ƙyat sai ka ganshi a facebook eh, shi ke nan ba kuma zai ɗauka bidiyo ga nan ta jawo shi ga shi nan nan kuma yana comment ga shi nan nan Allah al-muslimu man salim al na min lisanihi yawwa yadi wannan hadisi ba shi shafi har har social media kai ka ɗauki abin da ba ke ka ɗauka ba to yusufu a yi da hana bar wannan magana ke kuma wata su yi zambiki duk da cewa suna bautan gumaka ne amma nan sun san ce oke akwai asalin allah da yake gafarta zunubai innaki kunti min al-khati'in anan imamu razi kamar da ya kashi a cikin at-tafsir al-munir في العقيدة والشريعة والمنهج wa وهنا ذكر الرازي علامات كثيرة دالة على أن يوسف عليه السلام هو الصادق قال أنت هو ديبي بنت وانا وأجوب يغيش نتايا إن يوسف عليه السلام كان في اعتبارهم عبدا أما تعيش نباوة والعبد لا يتسلق على مولاه إلى هذا الحد bawa zai wahala ce kuma ya zai zina da wadda ke shi na biyu ya يوسف يعدو عدوا شديدا ليخرج اه mutum wanda malaman akwai masha Allah an ga Yusuf yana gudu wa talibul mar'a ya yaf'alu garita. inda shi yake neman ta ya zai gudu kuma sai dai ita ce gudu ko point number two ke yanzu kamar mana gaba alƙali alƙali yana kai ya warware mana muna gane me yake faɗa shi ne wannan fashin bakin ba kowane tafsiri za ka buɗe ka same shi ba kowane ba shi ma tattaro ya tattaro nan da can da can sai dan bada ma'ana alhamdulillah na ɗaya shi ba shi bawa ne ko mafi yawanci bawa kuma ya zai wannan ta'addanci na biyu ya falfala a waje to kuma wanda za ce yana neman ya yi zina da mace a'a shi zai gudu ne ko ita za ta gudu ita za ta gudu to ya kai ka gudu sai a tambaye ta ya ya gudu daga hmm? wannan wani kwan ne ma ya ya gudu shi ya neme ki ko kika neme shi shi da ke hiyar rawa da duniya annabi ko wuce haka ne fa na uku zayyanatil mar'ata nafsaha ala akmalil wujud ta ci uban ado khilafan lima kana alaihi ali yusuf shi kuma dan rigan da irin tawa ne kaga da ta ja da karfi yaya Ke. ne zuwa lokacin ma din kuna amma duk da ta gidan sarauta da ma dai ket kaga nuna yadin ma mai kwani bane gobe ita kuma ta ci uban ado na hudu lam takun siratu yusuf fil muddati tawila iya zaman da ya da ita a gidan ba a taɓa ganin ya yi wani mummuna abu ba in ko in zanna ya ce kai ka taɓa sata ne to wuce kana shaye-shaye yaren gade daga ga fuska ta sosai mana ya ni na tambayar ka ne kana shaye-shaye to ai kai ka duba mana ya a fuskar ka da ya kama da na mai shaye-shaye amma sai aka ga bakin ya yi baki ya wuce dan iska wiwi nawa kake sha a rana tambayar da zai mai wiwi nawa kake sha a rana faɗa mun gaskiya yau ina shan kaman guda hudu na biyar lam tusarrihi al-mar'a bi nisbati ila al-fahisha bal ajmalat kalamaha ita zo ta dukula magana kawai ma jaza'u man arada kaga arada bi ahlika su'an ce a wani irin magana ne wannan lam tusabihi mar'a bi rubbatil fahid ilayhi wa amma yusuf shi ya bayyana baro baro magana a tat hiya rawadatni an nafsi ita ta neme inda ka ji tsoron Allah kawai sai Allah ya fitar da kai na shida أن زوج المرأة كان عاجزا yau shi mijinta an ce shi ba ya iya saduwa da mace to kaga fa talabu shahawati minha aula sai rabanci da shi yaya ya yi ba ba iya komai ba iya komai yanzu ba iya komai yaya kaga sha'awar ta ya taru ke to ta dalilin wannan duka sai aka tattara aka tattara ce oke ba ki da gaskiya ba ki da gaskiya في دون فقه الهياء والأحكام أنا ما ليك سوى اتهام المرأة العزيز مراودة يوسف عن نفسه أنا ذكروا في الآية ثلاثة تصرفات أقول أبو أخذ أسكتناك في تروى وأن أكي ثبتت ذاتهما انتا ينزل هي المراودة إتتنيما هي راودتي عن نفسي نبي ita ta kukkulla ƙofan gaba ɗaya tunda gurin ta ne ba gurin shi ba shi yawanci yaro mai hidima idan ake ba shi ne boys quarter sai ma a cikin ɗaki cikin gida ko ina a kukkulle waye kukkulle sannan kuma ta ce hayi talaka kaga duk wani na nuna laifin na ta sannan kuma difa'u yusuf an nafsihi shi ya yi amfani da abubuwa uku ne ita ta yi amfani abubuwa uku shi ma annabi mutum abubuwa guda uku na ɗaya shi ne da ta neme ta ce ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun kaga ista'ada billahi wa istajara bihi mimma da'anhu ilai sannan kuma ya tuna yanzu Allah bi ma da kuka ya girmama shi ba yaya kuma sannan kuma ya tuna akiban azzalimai ita dalilin haka sai Allah mai jima da suka yi bashi kariya to sannan kuma akwai bambancin hammuha da hammuhu hunaka farqun wadihun baina hammi hadihi ita da ta himmatu wa laqad hammat bi zaka ji masu karatu man sun ɗaya walaƙad hammat yanzu ita saƙo ne a nan wawal ma'afiya wa baina hammihi biha shine alfiraru wan najatu minha kaga laula an ra'a burhana rabbihi la hamma biha to akwai dalilai da malamai suke ambatawa yanzu na farko shi annabi ne kuma annaba an basu mai kariya sannan zina yana cin manya-manyan kaba'ir kuma ha'inci ne babba Allah mai jima da kaka ba zai sa annabin Allah ya irin wannan tafkekin laifi ba kuma zai yi wahala a ce annabi kafar shi ta zabe ya fada cikin irin wannan al'amari to malamai suke cewa barra nafsaha da farko ita fara mutu, amma walam takun sadiqa ba gaskiya take ba kaga shi dai fada kai hi da ni an shi kenan an gama sannan kuma ga yaro ga ga mai shaida a gidanta ga alamar riga zik sai nuna a ah, waye mai gaskiya shi ne mai gaskiya yana daga cikin fa'idoji da malam ya fitar mana nan sai mu cika da wannan fa'idoji daga sai mu tsaya haka yace wa sabaqal baba wa qaddat qamisahu fa'ida ta ashirin da bakwai an ta shahadatar ƙaribi kamar na karanto shi da zuwa ala ƙaribi abuwa min shahadatar ba'idi alal ƙaribi hmm? an ji larabcin kuwa idan ba na nutsu ba ba zan gane ma maganin da ke yauki an na shahadatar ƙaribi makusanci ya yi shaida kan makusancin shi أقوى يا قلبي من شهادة البعيد على القريب دقينا مكتابونا وشهد شاهد من أهلها ابن عباس رجل كبير ذو لئية قال وهذا أصح مما قيل إنه صغير أنطقه الله إتي أما قصة الرضيع فضعيفة Koyo yaro ne da ake shayar da shi wannan shaidan da'ifun lam yatakallam fil mahdi illa arba'a akwai isa akwai shahidu yusuf akwai sahibu jurayj wannan ya tabbata akwai ibnu mashiq fir'aun ke yana nan cikin da'iful jami as sagir 2140 ke hadithun ba'i. abin da ya tabbata shine kisan jurai. da babar ta kira shi Allahumma ummi wa salati Allahumma ummi wa salati ya Allah kada ka kashe jurai sai ya ga fuskokin karuwai to a ƙarshen ƙarshe dai sai bai gani kuma suka casa shi sai ya kuma bannin yi sallah da ya alwala yi sallah kawo yaron sai ya sa ya tsanci a cikin yaron kai yaro waye babanka kawai yaro sai bude baki fulanin ra'i wani ne babana an gama wani ne zina da babar shi dan yaro ka ya wali wali wali wali za mu gina maka gida ce kuma yadda shi yadda yake annabi isa ya magana layi sai kuma wanda ake ta dukanta kin yi zina kin yi zina kin yi sata babar yaron tana gefe ya Allah kada ka sanya yaro na kamanta shi kuma sai bude baki ya Allah ka sanya ni kamanta wannan ne wanda suka tabbata kama wa shahida shahidun min ahliha a cewa dan jinjiri ne mu kwantar da mu ma kisan mata inganta abu na ashirin da takwas kaidu azamu kaidil mar'a lati inna kaidakunna azim mu duba yadda ta kawo magana ta kukulla kofofi kuma ta ce talaka kuma har zuwa ƙarshe ta gayyato mata da inda ya yi sai mun kulle shi to har zuwa suka ganshi ashirin ce ah, ta ba su a huka ba shi ne efisar na gaba ke ta shirya musu ce to ɗan fito mana kawai sai ga shi nan ya fito sai kuma aka bar yanka sai kowa ta koma tana yanka hannunta ba ke kai wannan ba mutum ba ba kai wannan babban mala'ika ne ba a mala'ikun ma babba ba ke to oke abinda kuke zargi na da shi ke na abin da kuke ni da kake tare da shi a gidan kullum da kullum shi ku yawo kawai yake ba ba bakin ku wallahu min to na talatin sai mu zo mu tashi akan shi sur'atu siryani sha'iati bainan nisa ji ko a garin wawan ya faru saurin yaduwar ne jita jita tsakanin mata yanzu ba ba tsakanin matan ba har mazan ba yanzu ka duba abu zai iya faruwa ok abu zai iya faruwa yanzu abu zai fara faru a waro hmm? ni kawai sai na ga donald trump donald trump daga ina daga america fa na jaje ga gwamnatin kwara shi a ah, me yake faruwa ne ji ba shi har ya ji ni kuma ina nan ga zororo to za ka ji abu ya faru su har sun ji har an kai mutu, mu kuma mana da a kasar ma ba mu san me yake faruwa ba sai nan na maka saurin yaduwar labarai to musamman yanzu da muke da kafafun watsa labarai abu kaɗan yana faruwa fe kowa ya ji kuma dama mun fi san labarai amma na ce eh, jama'a ji tsoron Allah ba wanda zai yada jama'a gyara imani ba wanda zai yada maganar amma da zaka mu a jami ja malama ne masha Allah ashe shi ma eh zagi sai kaga an ta yada shi Allah ya samu dace shi dole lafiya sai ki karanta mana ayoyin da ba dai mu ji وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا, إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه قال إنه من كيدكن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين